wani kiyasi da bankin duniya da sauran kafofin cinikayya na ƙasa da ƙasa suka fitar dai ya nuna cewa wannan yaƙi da kuma takunkumi da ƙasashen duniya suka kakaba wa ƙasar rasha da kuma ƙauracewa ƙasar ukraine ko dakatar da harkokin na yau da kullum sakamakon mamayewar ƙasar rasha zai zame ma wasu ƙasashe gobarar titi musamman ƙasashe masu arzikin mai da iskar gas a duniya irin su najeriya musamman ganin abokan cinikayyar ƙasashen biyu masu su yaƙi za su karkato domin samun makamashi to sai dai masana tattalin arziki a najeriya na ganin da ƙyar najeriya za ta ci gajiyar wannan garaɓasa ganin yadda ita kanta najeriya man da take haƙowa ya ragu matuƙa kuma ba ta iya tace shi a cikin gida ta dauda muhammad kwantagora ana ɗaya daga cikin masana tattalin arziki da ke da wannan ra'ayi mafi akasari Uh, saboda matsaloli wanda uh, tattalin arziki na duniya ma ya shiga baki ɗaya. da kuma wannan yaƙi za ka ga cewa wasu ƙasashe za su ci gajiya musamman waɗanda suke da ma'adinai da kuma musamman ma'adinai da ake haƙowa da kuma waɗanda suke da man fetur ko gas to a wannan hasashe an duba cewa kamar najeriya ne cikin waɗannan manyan ƙasashe na afirka da ba za ta ci gajiyan wannan yaƙi ba duba da yadda misali ba ta iya haƙo irin abin da ake sare za ta haƙo na mai sannan kuma bayan haka nan wannan yaƙi mafi akasari a waɗanda suke da arzikin gas watan shine ya fi ta da hankalin ƙasashen da suke turai to kaga najeriya tana da gas mai yawa to sai dai kuma hanyar fitar da shi kasan waje ta ci gajiyan wannan yaƙi shine ake ganin akwai matsaloli masu yawa misali kaga an ba da misali da hauhawan kayan farashin kayayyaki ko da ke wannan ya mamaye kusan duniya kuma rashin tsaro to musamman kuma wannan rashin tsaro din ka lura za ga cewa a nan bangaren arewa ne wani hasara da za a ce najeriya za ta tafka sakamakon wannan yaƙi dai shine yanda dubban ɗaliban ƙasar da ke karatun likita suka dawo gida ganin yadda suka mai da ƙasar ta ukraine wajen karatun aikin likita mai inganci kuma cikin sauƙi ba kamar a najeriya ba da samun karatun likitan ke da wuya a jami'o'i Dokowar mataki gwamnatin najeriya ya kamata ta ɗauka domin magance wannan matsala tare kuma da cin gajiyar wannan yaƙi na rasha da kuma ukraine ga dai dr dauda muhammad kwantagora tuni a ganina ina ganin sai gwamnati ta tashi tsare ta kara ma shawo matsalan wannan harka na tsaro da kuma wasu abubuwa musamman na barna da ake yi da cin hanci da sauransu waɗannan shine zai sa tattalin arziki din ya samu gajiya da kuma miƙe da kafafun shi. Babban ya Amurka daga Lagos.